a nan gwanin gora maraya yana ba a yakuwa shawara akan harkar addini a gwanin gora yan dariƙa sun dawo daga maulidi aka kashe wajen mutum 163 an yi haka ko ba haka ba ku je ku bincika ku gani a lokacin da aka kashe mutum 163 kuma yan dariƙa ne wace magana yana da maganganu da a lokacin ku je ku bincika jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da kuwa wannan tasha mai albarka a cikin wannan bidiyo za ku ji yadda Sheikh Musa Yusuf Asaris Sinna yake tsokaci kan lamarin da ya shafi zaben gwamnoni da za a gudanar a jihar Kaduna da kuma bayyana cikakken dalilinsa na goyon bayan dan takarar jam'iyyar APC sanata Sani. maganar da malam Khamis yi a hudu basa ko a wasu bayanai da yi wanda ya saurari bayanan malam Khamis Almisiri ya fahimci cewa ransa ne ya ɓaci a cikin magana da ya yi magana ce yake yi zan iya cewa shagobe ake cewa ko menene ko gatse yake cewa ka je ka ce an ba malamai da na masallatan juma'a da na kamsa salawatin miliyan goma goma ko to wasu saboda son zuciya ne kidahumanci ne sai suka ɗauka kuma suna yadawa suna cewa wai ai ga malam khamis nan ya ce an ba malamai miliyan nawa goma goma to ku kaddara ma da gaske an ba malamai miliyan goma goma ai mun faɗa mun ce in kuna ganin ana ba malamai kuɗi abin fa da ake ba mawaka ya kai ninkin ba ninkin abin da ake ba malaman ku amma za ka ga mutane ba sa damuwa da abin da ake ba mawaka amma suna damuwa da abin da wa na ba da misali na ce yanzu akwai mawaki a najeriya da shi kadai ake bashi police guda goma sha shida bulletproof don sa kare lafiyarsa maganan kuɗi kuma dama wannan ba magana ake ba haddis wala haraj amma duk mutanen gari za ka ga bakin cikinsu bai kare akan mawaƙin ba bakin cikinsu akan wa ya kare akan malami ya kare so malam kamis ba yana maganan cewa ba ne an ba da kuɗi yana magana ne ga wa'inda suke hukunci ga malaman cewa an bayar yace ka kaddara an bayar din to matsayinmu shine shine kaza an fahimta yi sannan magana ta ta gaba a cikin maganganun da malam kamis ya yi zafi har yake cewa idan wani ya minki ya ce karya ne a masallacin shi to akwai wanda suna ta turo abin ya kamata mutane su zamanto ya zamanto muna da tsoron Allah da insafi a maganganun da malam khamis yi wannan magana dukkan waɗanda suke magana ba su kalli me ya haifi ba malam khamis yi wannan magana yanzu nan gurin ai masallaci ne ai shekaran jiya a nan yan gwari ranar lahadi mun tara mata masallacin malam abraham mun musu karatu na farko matan nan ɗalibanmu ne ba namijin da muka gayyata na biyu masallacin nan namu ne na uku ba wai lasifi kama muka sa ba haka a unguwa kowa yana ji iya matar da ta shigo cikin masallacin iya ita za ta ji me abin da ake yi amma wasu rashin mutuncinsu ya kai ga mutanen da suka yadda da mu a matsayin malamai jagorori suna ganin wai ba mu isa mu tara su mu faɗa musu abin da za su yi ba shi ne babin da ake kafin mu tashi aka ja ka gayyato wasu yara marasa kunya a gefe da sunan za su yi rashin mutunci wabba mai isa ba na daban mu muke karantar da su ba za mu faɗa musu abin da za su yi ba yanzu nan gurin akwai wanda na ce dole sai ya zo ya zauna karatun nan to tunda man ce dole sai ka zo ba to ka isa kuma wanda suka yarda da karatun suka zo in faɗa abin da nake ganin daidai ne to sai wani shi ba zuwa karatun yake ba shi bai yadda da ni a matsayin malami ba sannan ya ce kuma ban isa in faɗa ma waɗanda suka yadda da ni ba don Allah wannan wani irin rashin adalci to in ba ka ra'ayin malam kamis da abin da zai faɗa ba dole sai ka je masallacin shi sai ka nemi wani masallaci wanda yake da ra'ayi irin naka sai ka tafi can abin da kake so a faɗa maka a can sai ka je can sai ka yi mi amma duk wanda ya zo masallacin malam Kamis yana magana ya miƙe ya kalli tsabar irin shi ce ƙarya kake yi tsakani da allah ai rashin mutunci ya kai na ƙarshe wani ya zo masallaci ɗakin allah ran juma'a in an a faɗa abu bai ma baka tashi ka tafi ba dole bane sai ka je ka samu inda kake da ra'ayi irin naka to sai ka ga mutane sai suna ta maimaita maganganun da malam Kamis, amma ba su kalli me ya faru wannan maganar ba me ya faru wannan maganar ba su kalli wannan ba so mutane kullum in ba sa son rigima duk wanda kuka san cewa a surati ne cikin mutane yana da mutanen da in an taba shi ba za su kyale ba to bai kamata ba wasu su kai farmaki akan mutuncin shi domin kullum albadi wanda ya fara shi ne babban azalimi fa wanda ya fara shi ne wa shi ne babban azalimi to yanzu akwai wanda sun lashe takobi sun yi rantsuwa da Allah cewa mu ta mu fahimta su suna da iko ƴaƴa ne su ta su fahimta za su faɗe ta za su yaɗa ta inda suka ga dama kuma su ba kowa ba a gari wasu ma 'yan iskan gari ne ba su da kowane irin amfani cikin su amma wai kai da kake da amfani cikin societin da kake rayuwa wai baka isa ka bayyana ra'ayinka ba da abin da kai kake ganin shine daidai shine mafita ga al'umma to na ba da misali na ce in ka ga mutum ya yi wata magana wani lokaci baka san me ya faru ba yi magana ba magana kawai za ka ɗauka kai hukunci ba ka binciki me ya faru nan masallacin muka zo wancan masallacin na gidan zuncu kowa ya san abin da ya faru malam musa wancan wanda ya rasu kun san yana daga cikin wanda aka zo aka harkar izala da su a farko farko daga baya maganan muslim brother ta shigo suka balle daga nan ya je jonin da shi'a mu da muke ɗalibai mun riga mun san cewa muna shinshino ƙanshin shi'a a karatuttukan shi don mun taɓa zuwa mun tattauna da shi amma mutanen gari ba su san haka ba har sai da ran da ya mutu ashe ya bar wasiya cewa in ya mutu zazzaki ya zo ya mai sallah duk wanda ke unguwaccen ya sani an zo an taru ran da ya rasu ana tunanin za a mai sallah sai ga zazzaki ya zo to daga nan duk wani wanda yake da shakka akan an ci sai abu ya fito masa kamar fitowar rana da aka zo yanzu gida na masu masallaci na masu gida ne sun gane mutumin nan yana da alaƙa da aƙidar shi'a sai suka ce a ban musu masallacinsu sai 'yan shi'a suka ce ba za su bar masallacin ba rigima ta taso rigi-rigi aka tafi bairu ma'aikatan addini tsakani da allah kullum idan rigima ta faru me ya amfanin gwamnati shi yasa kullum a irin nan gurin wallahi muke jinjina malam nasiru wajen ɗaukar decision lokacin wayantan shugabannin yadda ka san suna jin tsoron yan shi'a in ba haka ba ta yaya za a yi muktar ramalan ya rana chief security na jiha gida zai shiga gelle su wasu yan iska su tare hanya su ce wai bai isa ya taka ya shiga unguwar ba yana gwamna akan mota sai dai ya fito ya taka a ƙasa an yi haka aka zo aka kai rigiman nan ma'aikatar addini ma'aikatar addini ta zo ta yi hukunci ta ce wai su 'yan shi'a su gaba da karatunsu a guri ahalus sunna kuma su gaba da sallah a gurin don girman allah an yi hukuncin da za a zauna lafiya gurin nan ba nasu ba ne gwamnati ta zo ta yi hukunci ta ce su ci gaba da karatu ahalus sunna su gaba da sallah ko maka haƙura saboda zaman lafiya aka zo aka yi rigima a masallacin nan da aka zo aka yi rigima sai ya zama to nan gurin da nake magana muna karatu sai ga 'yan shi'a suna zuwa nan gurin da makamai bayan muna kallon abin da aka yi wa malam musa sahabi a zaria sai ga shi suna zuwa nan gurin da makamai sai na faɗa a nan gurin na ce duk wanda aka kama shi da makami ba karatu ya zo yi ba na ce in an kama shi kar a jira na faɗi hukuncin da za a yi. to wanda ke nesa akwai wasu daga cikin wayannan wanda suke da'awan 'yan salafiya da muke tare da su da su muka fara rigiman nan amma duk guduwa suka suka kyale sai kawai kana gefe dan iska mara mutunci baka san abin da ya faru ba kai ka zo kana ce ai wani abin da ya bai kyauta ba to bari zan yi sai kashe ni tukunna sannan lokacin ne zan kyauta na san abin da ya kamata eh ai bai yi wa to wannan shi ne abin da ya faru a wancan lokacin saboda haka muna faɗawa mutane ba na goyon bayan alfatsin da mana kam yi amfani amma wanda suke ta magana cewa bai kyauta ba su kuma su kalli me ya faru malam kam yi wannan maganganun haka kawai yayi ko akwai dalili na akwai attempting shirin cin mutunci kai ni yanzu abin mamaki fa wani za ka ga jahili ne bai san komai ba ni ban kira shi na ce dole sai ya zo ya bi ra'ayina ba wai sai ka ga shi zai matsa min wai sai na dawo na bi ra'ayin shi wala ni ne abin da ke ban mamaki kai ban ce kana da fahimta kaza a eh to rike ta ka Allah ya sa a dace ni ma ina da ta to ban ni da tawa ka banni kuma waɗanda suka gamsu in faɗa musu ga fahimta ta shikenan to wai a'a su za su yi tasu fahimtar mu kuma ba mu isa mu yi mai ba mu yi mu fahimtar shine abin da ake magana wannan ita ce magana ta saboda haka duk wanda ke so a mutunta uban shi ya kamata ya mutunta uban wani ita ce kawai magana kana da malami kana so a mutunta shi to mutunta malamin wani kana da uba kana so a mutunta shi to mutuntawa uban wani ba mu ce dole sai ka buta mu fahimtar ba kai kuma baka isa ka ce dole sai mun buta ka fahimtar ba shikenan kawai kuma duk wanda ya zo inda muke karatu ya zo ya ce yana da ra'ayi saɓanin namu kuma dole sai an yi ra'ayin shi kaga bai kawo zaman lafiya ba wannan ita ce da haka wannan shine abin da ya faru wadda in wani abu ya faru a irin wannan gurin wanda ya zo ya tayar da fitinar shine azzalimi kuma yanzu 'yan siyasa nawa ne suke ɗaukan nauyin irin waɗannan matasan a ce a zo sahun gaba a zauna daya biyu uku in wani ya faɗi ra'ayi saɓanin irin namu ku miƙe ku ce ƙarya ne ku duk ba ku ga cewa 'yan siyasan da suke wannan a matsayin azzalimai ba kuma a inda za a yi wannan fa a ɗakin Allah fa saboda biyan tasu buƙatar fa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace sannan magana ta ƙarshe sai wani bidiyo da na saki na yi shi ne a dosa karatun da muka je na fure kutuba lokacin da nake cewa abin da ba na addini ba ne ka a addinantar da shi to sai suka ɗauko muna tare da kai ko ɗan uwa buwane eh, ne sidi ko ya mun tambaya ya kunna mun sidi baba sidi baba ya mun tambaya wai kamar an samu contradiction a maganganuna a can da mun ce abin da ba na addini ba sannan a kaduna kuma an ji ina maganan cewa a zaɓi sanata obasa na ce abin da nake nufi su wanda suka ɗauko ƙadiyar a baya da sunan musulun musulun ticket in ka ce kana goyon bayan wane da sunan muslim muslim take ni ba ni da matsala amma cewa wanda bai da alaka da abun munafiki ne ko kafiri ne to a baya shine nace to wannan abun abin da ba na addini bane kuna so ku addinantar da shi dan kadiyar cewa wani munafiki ne wani kafiri ne tana buƙatar dalili daga Allah da annabi ko haka bane to shine suke so su ɗauki magana ta su jirkita ta su bata wata ma'ana wacce take wato ba ta da kyau to ba haka nake nufi ba ni ga abin da nake ne an fahimta sun ma jajjona ko ne ban faɗa ba ni dai ina da nawar dalilan da na dogara da su na cewa ya aiki da yawa sannan yanzu tare da cewa na so ya zama shine na ƙarshe amma zan ba da asamin aji a bincika zan ba da me a samin aje a yi me aje a bincika wannan asamin din da zan bayar aje a bincika yanzu a dalawaye kwamishinan kuɗi lokacin yakuwa eh? bincika to ku je ku bincika waye kwamishinan kuɗi lokacin yakuwa kuma waye aka ɗauko mataimakin gwamna a yanzu kun gane ma'anan mataimakin gwamna eh? a'a shi ta ɓangaren isa ashiru mataimakin da ya ɗauko na gwamna yanzu ku je ku bincika waye mataimakin gwamnan a yanzu sannan waye kwamishinan kuɗi lokacin yakuwa ku je ku bincika ne ba cewa ne a je a binciko zuwa gobe a zo a faɗa mana natija a je a binciko sannan odilinsa na samu labari an ce sunansa kulas me kulas akwai labari ya zo cewa shine odilin ya kuwa shekara biyu da rabi ku je ku bincika shin shine odalin isa ashir yanzu ko ba shi ne. wannan ni ban ce gaskiya ba ne amma a je daga yau zuwa gobe za mu dawo karatu a bincika a zo da amsa abu na uku waye mai ba gwamna ya kowa shawara akan harkar addini eh ke tare da shi yanzu a matsayin babban malami a nan gwanin gora maraya yana ba ya kowa shawara akan harkar addini a gwanin gora yan ɗariƙa sun dawo daga maulidi aka kashe wajen mutum 163 an yi haka ko ba haka ba ku je ku bincika ku gani a lokacin da aka kashe mutum 163 kuma yan ɗariƙa ne wace magana yana da maganganu da a lokacin ku je ku bincika ko haka ni na batta haka in an je an bincika zuwa gobe in an dawo a dawo min da amsa wannan na faɗa ne saboda akwai wasu marasa kunya da za ka ga sun ci ko ɗazu wani ya turo min wata waka da wani yana zage-zage to na ce muku na ja da baya na ja da baya saboda masla amma wasu suna so sai sun tilasta ni na dawo saboda yanzu abin da na yi a nan ƙasar a najeriya ta fuskar tallar waziri ko isa Ahir da ke neman takarar gwamna a jihar kaduna bai ma waziri wannan ba ku kaddara cewa maganan uba sani da ɗakona ya kuskure ku kaddara haka dan allah wannan ita ce mu'amalar da MPDP ya kamata wasu su dawo daga cikinsu suna min mu'amala ta zagi da rashin mutunci a lokacin da na saka rayuwa ta cikin hatsarin da ana iya kashe ni a lokacin to tunda matsala ce ta rashin mutunci za a yi mu ba za mu yi rashin mutunci ba amma kuma ina da abin da zan ruguza mutum da shi wannan na baku asamin ku je ku binciko gobe a dawo in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zaɓa mana shugabanni na gara wannan ƙasa ta mu Najeriya ya kuma ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Masu kallo da sauraro kada ku manta idan wannan ne karan ku na farko zuwa wannan tasha mai albarka ku yi kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.